Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da katafariyar matatar man fetur mai zaman kanta a Najeriya kuma mafi girma a duniya. Ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa sun janye daga yajin aikin da suka tsunduma na gargaɗi bayan nazari da gwamnati ke yi akan su Kotun sauraron ƙorafin zaben shugaban ƙasa ta ki amincewa da wato watsa yadda shari'ar ke wakana kai tsaye a kafafen watsa labarai. bayan har-har da aka kai jihar Filato a makon da ya gabata. Ƙungiyoyin Fulani makiyaya da ƙungiyar Kiristocin Najeriya sun buƙaci mahukunta su kawo ƙarshen lamarin. Masu kallon mu Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV na yau Litinin Bi ga watan zulƙida shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 22 ga watan Mayu shekara ta 2023 miladiya da fara kanan labaran kuka saurara yanzu kuwa sai ku gyara zama domin kallon cikakkun labaran da fatan mun lafiya Ƙungiyar likitoci masu son ƙwarewa a Najeriya sun koma bakin aiki bayan yajin aikin gargaɗi da suka tsunduma na kwanaki biyar. likitocin sun kaura cewa asibitocin gwamnati sakamakon rashin cika alkawuran da aka yi musu a baya sai dai sun janye yajin aikin bayan nazarin alkawarin da gwamnati take a ganawarsu ta ƙarshe a sanarwar da shugaban ƙungiyar ya fitar ya ce daga cikin batun wato bukatun da suka miƙa akwai ƙarin albashi ga likitoci masu neman ƙwarewa da kuma ɗaukar sabbin likitoci don maye gurbin waɗanda suka bar aiki sannan sun buƙaci a janye ƙudurin hana sabbin likitoci barin najeriya har sai sun yi shekara biyar suna aiki a ƙasar kamar yadda aka gabatar a baya shugaban ya ce wato gwamnati ta yi musu alkawarin biyan su wasu kuɗaɗe a wata na gaba likitocin sun ce nan da makonni biyu masu zuwa za su zuba ido sannan su ga matakin da ya dace su ɗauka akan bukatun su gwamnatin najeriya na shirin yin dokar hana likitoci masu son kwarewa barin ƙasar har sai sun yi aiki na shekaru biyar sai dai likitoci da dama wato suka bar najeriya ganin yadda suke kokawa akan karancin albashi da kuma walwalar su Kotun sauraron korafi a kan zaben shugaban ƙasa ta yi watsi da buƙatar jam'iyyar PDP na watsa yadda shari'ar ke gudana kai tsaye a kafafen watsa labarai. Manyan 'yan takarar shugaban ƙasa biyu na jam'iyyun LP da kuma PDP sun buƙaci a watsa yadda shari'ar ke gudana kai tsaye. Sai dai kotun ta ki amincewa da buƙata akan cewar babu wata doka a Najeriya da ta bayar da damar watsa zaman shari'a kai tsaye a gidan talabijin. bisa dokar yau da hujjar ne ya sanya kotun ta amincewa da bukatar hakan sai dai jam'iyyun sun bukaci a nuna yadda zaman kotun ya hukana. ganin yadda mutane ke nuna sha'awar ganin yadda ake shari'ar kotun ta fara sauraron korafi akan zaben shugaban kasa da aka gudanar ranar 25 ga watan fabrairun shekarar da muke ciki bayan fara karbar korafin kotun ta sha alwashin yin adalci a shari'ar da za ta gabatar a tsakanin masu korafi a kai Ƙungiyar Fulani makiyaya Najeriya makbanta ce ta rasa mambobin ƙungiyarta makiyaya fiye da ɗari a ƙauyukan ƙaramar hukumar Manguta jihar Filato. Shugaban ƙungiyar a jihar Filato Nura Abdullahi shi ya sanar da haka a wata sanarwa da ƙungiyar ta fitar. Sanarwar wato ƙungiyar ta ce akalla makiyaya da mata da yara sama da 200 suka rasa rayukansu a wato aka rasa a harin da aka kai ranar talatan makon da ya gabata sanarwar ta ce makiyaya sama da 100 aka kashe cikin daji a wato a jihar yayin da suka rasa mata da yara ƙanana sama da ɗari biyu wanda suka yi allah wadai da kisan gillar da aka yi wa mambobin su sanarwar ta ƙara da cewa akwai dabbobi da suka hada da shanu tinkiyoyi da akuyoyi da suka rasa a ƙauyukan da ke tsakanin ƙananan hukumomin mangu da riyam a jihar haka kuma sun buƙaci jami'an tsaro da su taimaka wajen gano gawarwakin da aka rasa na mambobin ƙungiyar da aka hallaka sannan sun buƙaci gwamnati da hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar da ma hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa da sauran masu ruwa da tsaki da su shiga lamarin domin ganin hakan bata sake faruwa ba tare da duba halin da aka sanya mutanen a ciki. Masu kallon mu kada ku manta kuna kallon labaran Matashiya TV daga nan dakin yada labarai na Matashiya TV da ke lamba ɗaya ba kan titin Faransa da nan kanan ba a Najeriya. Za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafafen sadarwar zamani kamar Facebook mujallar Matashiya, Instagram mujallar Matashiya, YouTube mujallar Matashiya, har ma da Instagram mujallar Matashiya da TikTok mujallar Matashiya. ko ku karanta mu a yanar gizo matashiya.com za ku iya bayyana ra'ayinku akan labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ta hanyar kira ko aiko da sako akan lamba sifili tara uku tara shida labarai labaran zai dora bayan mun karɓi wannan sako da haka sai ku dakace mu. Albishirin ku matasa, samari har ma da 'yan mata. Mujallar matashiya za ta sake horar da matasa sana'o'in dogaro da kai. Kamar yadda muka saba koyar da sana'o'i domin dogaro da kai. Daga ciki akwai tace hotuna masu motsi wato video editing, ɗaukar hoto mai videography har ma da mara motsi wato photography. Yadda ake ɗaukar hoto da bidiyo na zamani. Ko yadda yadda ake tace hotuna masu motsi za ku iya yin rijista a kan kuɗi naira dubu talatin kacal yayin da ko yadda ɗaukan hoto mai motsi videography da kuma hoto mara motsi wato photography za a koyar da shi a kan naira dubu goma kacal haka kuma akwai gyaran janareto da haɗa man shafa wanda koyar da su kyauta ne domin neman gurbin shiga za ku iya samun fam a kan kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar kacal a ofishin mujallar matashiya da ke namba 1b farans sabon gari a kanan dago mutanen da suke sauran garuruwa kuwa za ku iya samun horon ku kai tsaye ta yanar gizo-gizo. Ku sani cewa gyaran janareta da koyar da man shafa da abubuwan da ya shafi gyaran fata dukansu kyauta ne. Domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambar wayar mu kamar haka sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ta hanyar WhatsApp ko kuma kira kai tsaye. Ko kuma ku ziyarci ofishinmu da ke number 1B Farans Road a kanan dabo. Kada ku bari wannan damar ta wuce ku. Mujallar matashiya maganin zaman kashe wando. To madalla barkanmu da dawowa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da babbar matatar man fetur mallakin attajiri Aliko Dangote. An kaddamar da babbar matatar a jihar Legas bayan shafe shekaru ana ginawa. mallakin matatar alhaji aliko dangote ya ce shugaba muhammadu buhari na daga cikin mutanen da suka karfafe shi wajen kammala aikin ya ce baya a baya ya so ya jingine aikin sai dai ya samu karfin gwiwa daga shugaba muhammadu buhari wanda ya karfafe shi yayin da ya karaya matatar na da manyan tankuna 177 wanda za su iya daukar mai da ya kai yawan lita biliyan 4.742 an gina ta a ibeju laiki a jihar Legas, kuma ake sa ran za a ta dinga tace danyen mai da ya kai ganga 650 kasancewar irin ta ce mafi girma a faɗin duniya an tsara yadda za ta dinga sarrafa ɗanyen mai daga ƙasashe daban-daban na duniya ana sa ran za ta wadatar da najeriya da man fetur da ke bukata wato da ake bukata har ma a dinga fitar da shi zuwa makwabtan ƙasashe bakin buɗe babban matatar ya samu halartar wasu daga cikin shugabannin ƙasashe da kuma manya daga shugabannin najeriya Ƙungiyar mabiya addinin Kirista a Najeriya kan ta yi Allah wadai da kisan da aka yi wa mutane a ƙananan hukumomin Riyom da Mangu a jihar Filato. Ƙungiyar ta buƙaci a yi wa mutanen adalci tare da bi musu haƙƙinsu. A wata sanarwa da shugaban ƙungiyar na ƙasa Daniel Okoya sanya wa hannu a yau Litinin. Ƙungiyar ta nuna rashin jin ta a bisa kisan gillar da aka yi wa mutane a jihar a ranar litinin din makon da ya gabata haka kuma kungiyar ta ce akwai mutanen da ba a gani ba har yanzu sanarwar ta ce ƙauyuka 22 lamarin ya shafa abin da ya kai ga rasa rayuwar mutane 130 tare da kone gidaje sama da dubu ɗaya ƙungiyar ta jinjina wa jami'an tsaro tare da fatan za su yi bincike tare da kamo mutanen da suka aikata hakan domin su fuskanci hukunci sannan sun ja hankalin jama'ar kasar musamman waɗanda lamarin ya shafa a ƙananan hukumomin riyam da mango da su kasance masu bugun doka da makota akalla mutane goma sha takwas ne suka rasa rayuwarsu yayin da aka kai hari ƙauyen yi a jihar benue an kai harin a ranar lahadi da misalin karfe bakwai na yamma kusa da jami'ar sarwana tarka da ke makurɗi babban birnin jihar kawai yana ƙarƙashin ƙaramar hukumar kuma a jihar benue mai magana da yawun 'yan sandan jihar catherine a ya tabbatar da faruwar lamarin wanda ya ce wato wanda ya tabbatar da faruwar hakan a yau litinin ya ce an gano gawar waki guda bakwai yayin da aka hallaka guda cikin mutanen da suka kai harin sai dai wani mai suna christopher wako mai baiwa gwamna wato mai waiwa shugaban karamar hukumar goma shawara akan harkokin tsaro ya ce mutane goma sha takwas aka hallaka a harin hare-hare na ci gaba da tsananta bayan kammala babban zaɓe a najeriya wanda aka yi a watan fabrairu maris da kuma afrilu to duka duka da wannan labarin muka kawo ƙarshen labarai na wannan rana daidai wannan lokaci amma dukkanin abokanan aiki Amina Tahir Muhammad Anas Muhammad Sani Yahaya mai lafiya sunana Abubakar Mutla Ibrahim nake cewa sai an ku.